Ya aka yi da ina zuwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan gani? Kai ne a cikin babur din a da sau? Kai da ka zo gidan muka ce za ka aure daga kai ni kasar waje, dama kai makaleci ne? Gaskiya da sake. Kamar yaya? Ashe dama kai makaleci ne ban sani ba to wallahi ka ji kunya. Yau dai Allah tona asirinka ka ji kunya wallahi kai abun kunya. kai min ƙarya ka ce wai zaka aure ni zaka kai ni ƙasar waje zaka ji da ni daɗin duniya amma yanzu in ka cikin babur ɗin are sau. To dukan mu dama ya Allah ya shirye mu neman shirya muke ba wanda baya neman shirya tunda ke ba ke da mutunci ka ji tafa usi ka ji yarinyar nan fa. Wanda rashin kunya in gaya miki a daidaita sau sata ce. To bari na gaya miki uwar rago ake yi wa jaje ta gwani sai san barka. Ai wanda bai ajiye ba ya shiga uku dole mu fita mu nema. Kuma mutum kar ya rena sana'a kowace irin sana'a kada mutum ya rena ta ya tsarkake yi ta tsakaninsa da Allah sai Allah ya taimake shi gaskiya ce ne na faɗa ko ba ka so na faɗa Allah da ya riga tona asirinka kuma wallahi wallahi ka ji kunya ke kai kika ji kunya an je a zauna a gaban tsohuwa ƙara ni na fito ina nema ƙara na fito ma na ce Allah shine mai yi min na dogara da Allah da gidanku na dogara ko da tsohonki na dogara ko da tsohuwarki na dogara ko da mai unguwar unguwarku na dogara ko da ciyaman din local government ɗin unguwarku na dogara ko da gwamnanku na dogara da Allah na dogara ban dogara da kowa ba ban tafi ina bambaɗanci ba a gidan wani na yadda nema. To wallahi tallahi dai ka ji kunya kuma ka yi abin kunya. Idan ka zo ka ce min babur kake ja zan kika ne me abin yin ƙarya a cikin wannan lamarin. To kike ki ganni ina shaye-shaye? in zama widows a cikin al'umma ai gyaran fita in nema kuma ƙarya ba a kai na aka fara ba ka shaidi da zan maka na ƙarshe idan na ƙara ganin ka kofar gidanmu duk abin da nema kai ka jawo kanka daga yau kan ƙara ganin kafar ka kofar gidanmu tunda kai makaryaci ne ba ka da mutunci ba ma nayi kale ƙarewa ƙarya ba nayi laye kanzo ɗan renin wayo har da wani koko ƙara zuwa gidan mu mm, mm, in ban je gidan na kuma ba haka zaki zauna ba ka je can ma da kwaya ɗari za a so ka ni dai ba zan so ka ba ka je can gaba inda za a so ka sai ka je can a so ko mashin din ma ba zan hau ba da kai ne a ciki ba zan hau ba kada Allah isa ki hau in kin hau ba ki kaunar Allah kuma umma ta gaida asha ƙarya dai haramun ne ƙarya dai haramun ne kai ne ka zama makareci kuma ka kunya wallahi ƙarya abin da ya fi ƙarya ne miki eh abin da ya fi ƙarya ne miki kunya ma baka ji ba har za ka tsaya kana wurin mai mutum da kake na fito kuma tunda baki hau ba mutuwa zan zan ba yawa dakke na fito Allah raka taki gona umma da asha Dakke na fito kuma ban hau ban ki hau ba zan mutu. Kin ga ƙawata, mm. ni fa yanzu na ce na sauka daga kan wannan ra'ayin na wani da. Na cewa sai mai kuɗi, sai mai katuwan mota, sai mai kaza, sai mai kaza, wallahi na haƙura. Ni yanzu kawai fata na in samu mai rufin asiri daidai ne inda za mu rufa wa junan mu asiri mai auren mu amma ni yanzu harka irin wannan mazan nan masu yan fafan nan bana son ta saboda wasu duk ƙarya ce ba wai kuɗin bane ba sai a zo a miki ƙarya a ce akwai mota akwai kuɗi akwai waye amma daga baya sai ta ga ashe mutum ma matsiyaci ne ba shi da ko sisi ya zo ya ta miki ƙaryar banza <laughs> wallahi ƙawata ni wallahi nagode nagode Allah da Allah ya shirye ki gaskiyar nan dai gaya miki ita muke iya gaya miki amma kin kiki ji amma kin ga yanzu alhamdulillah wallahi to ya za a yi haka fa kwanakin gaya miki wani mutumi na da shi dan ƙarya ya zo ce wai shi aure na zai yi idan ma mun yi auren ba a ƙasan nan zamu zauna ba idan mun yi aure kin ga wai da man zaitun zamu dinga wanka shi zamu dinga girki ƙarairayi fa iri iri zan shi a daidaita sau yake jiya a daidaita sau fa ba ma kuma nashi ba ashe sojan haya yake yi mutumin da na tsaya dinga masa bambami ina masa masifa da bala'i kawai sai ya hau wani borin kunya na ƙarya shine nace ni dai gwara kawai in da daga rakkiyar irin wa'annan mazan samu rufa kaina asiri <laughs> ah, dariya ma kike mu kuma da mu zan yi dariya ba da nan gaskiya muke gaya miki gaskiya muke gaya miki ka bi ka take gaskiyan nan to ya zamu yanzu ai nagode Allah da Allah ya shirye ki kin gani ai yanzu sai a kiyaye gaba to shikenan ni dai zan tashi in tafi yanzu kuma yanzu fa kika zo inda abin yaki ya zama wulakanci zaki ce zaki tafi gida a wallahi zama zamu yi mu yi hira tafiya zan yi amin hira kuma daidai gurgudu